daga makka koma wasu madina yau shekara arba'in daidai da hudu ga watan oktoba shekara ta takwas. wannan shi ne kasar na biyar daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na alkabaru zaruhu wa na'imu littafin babban malami a musulunci الشيخ العالم العلامة أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي الله كقار سامر يوسع البركة إذن بكم أنت بأجيا من كي كرشم فصلي نقوم شاشدا وأن أيو ذا متاش أكان الفصل السابع عشر فصلي نقوم الشابقين معتقد أهل السنة والجماعة في عذاب القبر ونعيمه وتنقدر aƙidar mu ta sunna wal jama'a game da abin da ya shafi azaba a kabari da Allah ke ma wasu da kuma ni'imar kabari da Allah ke ma wasu da ma kun a nan za a ji mu'takadu ne tsoron ɗan madarar aƙida tamu ta ahli sunnati wal jama'a kan abin da ya shafi watan azaba da Allah ke wa wasu a kabari da kuma ni'imar shi Allah da yake ma wasu a kabari ɗin, ko kuma ni'imar kabarin da Allah ke ma wasu Allah ta shirya da malam ya ce al Imamu at al'imamu ɗahawi ya ce rahimahullahu ta'ala Allah ka ji ƙanshi da rahma fil aqidatit ɗahawiya ya faɗi wannan magana da za mu kawo a littafin shi al'aqidatul ɗahawiya shafi na ɗari uku da casa'in zuwa ɗari uku da casa'in da shida yana cewa wa nu'minu bi malakil maut mu ahlus sunna a aqidan mu muna yin imani muna yadda game da abin da ya shafi mala'ikan mutuwa aqidan mu ce akwai mala'ikan mutuwa kuma sunan shi kenan malakul maut bai da wani suna ce wannan ce masa azra'ilu daga bible aka dauko ba inda ƙur'ani ya kira mala'ikan da ke karɓar rai da suna a ba inda hadisi da ya inganta annabi ya kira mala'ikan da ke karɓar rai a jama'a kun gane ku amma daga bible ne wasu malaman musulunci da ba sa tantance abubuwa suka ɗauko suka kawo shi ake faɗi watan a cikin gida na musulunci ba daidai ba ne mutum musulmi ya kira mala'ikan da ke karɓare malakul ma'ubuwa ya kira shi a zara'il Allah ka shirya da ya ce wa nu'minu bi malakil maut muna yadda muna ba da gaskiya muna imani game da abin da ya shafi mala'ikan mutuwa almuwakkal bi qabdi arwahil alamin wanda ake wakilta sa wanda Allah ke wakilta shi game da karɓar rayukan watan talikai don wanda kaga an karɓi ran shi tsuntsu ne ko ɓaru, dabba ce ko ɗan adam aljani ne ko mawaye shi Allah ke wakiltawa karɓar rayukan talikai jama'a kun gane ko Allahu akbar wa bi azabil qabri hakanan muna imani mun yadda muna ba da gaskiya mu ahalus sunna a aƙidan game da azaba ta kabari cewa gaskiya ne mun yi imani akwai ta amma liman kana lahu ahalan ga wanda ya cancanci ita azabar kabarin ba ya kowa Allah kewa ba liman kana lahu ga wanda ya zama ga ita azabar ahalan ahali ne watan ya cancanci a ce ai mai ita shi akewa wasu alamun kari sannan mun yadda mun yi imani akwai tambayar da mala'ikun nan guda biyu za wa mutum su ne munkar wa nakir shi kabari tambayoyin da za su yi mai a cikin kabarinsa wannan duk mun yadda a aƙidan mu ahlus sunna jama'a kun gane duk wanda bai yarda da wannan ba to ya fita daga aƙidar ahalus sunna za a ga mu'tazili ne ko kuma dai mai wata muguwar aƙidar shi. Allah ka shigar da mu yanzu a nan dai mun ji aƙidar mu ta ahalus sunna shine mu'taqadu ahalus sunnati wal jama'a fi azabil qabri wa na'imi wa qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala hakanan babban malami na musulunci ibn taimiyya ya fada kama fil aqidatul wasatiyya kamar yadda ya fada a littafin shi al-aqidatul wasatiyya a wannan mun karanta wannan littafin an karantawa maza an kuma karantawa mata taqiqu zuhairi shawish an gane ko taqiqin wannan malam zuhairu ash-shawish bugun almaktabul islami bugun kamfanin almaktabul islami shafi na 300 shafi na 39 zuwa 40 ibn taymiya yace wa min al-iman bil yawm al-akhir yana daga cikin cikayyar da yin imani game da ranar kiyama al-iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabiyyu sallallahu wa alihi wa sallama yadda da yin imani game da duk abin da annabi ya ba labarin shi mimma ya kunu ba'dal maut na abubuwan da za su faru bayan mutuwa fa yu'minu bi fitnatil qabr da ka kaga musulmi ala sunna yake ba da gaskiya yake yadda yake imani game da tambayoyin da ake yi a kabari wannan fitintunu na tambayoyin kabari mumini ya yi imani in dai alu sunna ne wal jama'a wa bi azabil kabari hakanan ahlus sunna yana ba da gaskiya game da azabar kabari da Allah ke ma wasu wa na'imi kuma ya yi imani game da ni'imar da Allah ke a kabari ga wasu jama'a kun gani wannan malam a dunkula ne bayan din mun ji dalilai kun ga ko ba a kawo wannan ba ba mu da matsala abubuwan nan duk da malam yake kawa daga littafin aƙida na ahli sunna mu mun riga ma a karatun littafin ai duk mun ji kawai mun yarda saboda hadisi ne ingantattu amma dan a gaya maka manya-manyan malaman aƙida na ahli sunna da suka rubuta littattafai kan aƙidar ahli sunna shine yake gaya maka gashi altafan aqidan mu ahli sunna jama'a kun gane ko alhamdulillah malam ya ce fa'ammal fitnatu game da fitinar tambaya da Allah ke jarraba bawa da ita a cikin kabari fa'innan nasa yufta nuna fi kuburihim mutane ana jarraba su da tambayoyi iri-iri a cikin kabarbukansu in an rufe su Fa fayukalu rajuli idan aka sa wani alami aka rufe na kabari to za a ce ma mutum man wa ma dinuka wa man nabiyuka jama'a kun gane ku. wannan ibn taymiya kun ga iyanin ya kawo amma an ba manta ba a asalin hadisan da muka karanta man wa ma dinuka wa ma za ta kuli fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum wa ma amaluka waɗannan tambayoyin guda hudu in an sa mutum a kabari an rufe shi su za a yi masa kuma annabi ya riga ya gaya maka ga kuma tambayoyin kuma saboda bil mu'minina ra'ufur rahim sai da manzon tsira ce ga kuma an so shin na gaya mu jama'a kun gani yanzu nan da ya kaji za a ce wa mutum marrabuka wa ma dinuka Wa نبيك فيثبت الله الذين آمنوا wannan asali aya ce ta alkur'ani ikitibasin tamalan ne yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yadhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma ya sha'u Allah na yadda ya ga dama kun gane ku Allahu akbar an tambayar sai Allah ya batar da ita akan mushrikai bayan da mushriki zai iya bada ansa ko da a duniya ya ji ana faɗi ba zai iya bada ansar ba za a ce man rabbuka waye ubangijinka wa man nabiyuka wa ma dinuka ne addinin da kai wa Allah wa man nabiyuka kai waye naka annabi Allah yana tabbatar ma waɗanda suka yi imani yana tabbatar musu da magana tabbatatta tun a wannan rayuwar ta duniya kana cewa waye ubangiji zai ce maka rabbi Allah innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun ko tatanzul alaihim almalaikatu alla takhafu wala la wa abshiru bil jannati ya zuwa karshe to wannan wa fil akhirah haka a lahira bayan mutuwa kun gane ko a kabari in an tambaye su saboda watan kabari annabi ya ce shine masaukin farko na lahira kamar yadda Ibrahim shabarkiti Kiti yake cewa kana mutuwa kamar kiyamatuka kai ka ka kiyamar ta da ka mutu jama'a kun gane ku da haka watan kabari shine masaukin farko na lahira da Allah ke bawa in ya ga da kyau a kabari to abin da zai biyo ba ya fi sauki ya fi kyau in bai ga da kyau ba a kabari to bala'i da masifar da za ta biyo bayan barin kabari ya fi kuma abinda bawa ya gani a kabari ba mun karanta ba jiya a nassin hadisi sahihi na sayyidina Usman Allah ka shirya ta. da haka faya ƙolul mu'min idan aka yi wa mumini waɗannan tambayoyin sai mumini ya ce allahu rabbi allah shi ne na. ka sai yanzu yara akwai littafi da sunan shi mamar rabuka duk masu littafi sun san wannan da yara sun ce da allah kana da man rabuka sunan littafi duk yara ake koyar da su a makarantun ahlus sunna yaro ya san waye ubangiji shi tambayoyin nan na kabari ne su ne a littafin an gane to ne mumini zai ce rabbi allahu wal islamu dini addinin musulunci kuma shine addini na wa man yabtagi ghayra al dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil ahiraci. Minal al-khasirin saboda inna dina inda Allah islam wa man yattaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala min shi yasa kaga ai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum Allah ka shirya wa sallallahu alaihi wa sallama nabiyyi annabi muhammadu kuma shine annabi na da ni Allah ya aiko min jama'a kun gane ko Allahu akbar to tambayar ƙarshe a hadisi mun karanto ta a baya mala'ikun kuma za su ce wa ma amaduka a san da ka raye a duniya kai me naka aikin da ka rika wa Allah me naka aikin kai aikin me ka rika wa Allah a rayuwar duniya ba ana nufin aikin local government ba ko state ba ana magana aikin federal ba kar fa kai tunani cewa za ka ce kai kafinta ne ko kai bakanike ne ko kai fenta ne ko aikin talin ke yi wallahi in ka ce kai ɗan kasuwa ne kakadi. duk abin da ka faɗa to duka za ka ci wa ma amaluka me naka aikin da ka riƙa wa Allah jama'a kun gani ansar da za ka bayar ka kubuta ita ce wanda annabi ya gaya ma mumini zai ce aiki na kara'atu kitaballah ni na karanta littafin Allah wa su bi kuma da ma ne Iman da shi wa amiltu ma fihi kuma na rika wa Allah aiki da abin da ke cikin alƙur'ani da ma kun gane ku a kun ahir ka rika tunanin cewa an cewa ma ka nan duniya ne za ka ce kai civil servant amma da ka shiga kabari ai shi ke nan ina wani civil servant kuma a kabari kun gane ta yanzu ka yi suka shiga kabari a cewa ma amaluka ka ce ni kafintari a kabari ko ka ce kai makanike ne a mu ma'aikatan local government ka san ai da ka mutu duk wannan aikin kuma an gama shi ina ai ba magana duk abin da ka faɗa duka na kai amma ansar ita ce annabi ya ce mumini zai ce ƙara'atu Allah to a nan musulmi sai ya natsi ya kalli tsakanin shi da Allah yana samun lokaci yana karanta littafin Allah don kada sai ka shiga kabari an ce wa ma amaluka kai tunanin zaka ce qara'atu kitaballah tsakaninka da Allah kana karanta littafin Allah karfa kai tunanin baka karantawa dan mutum da ya mutu cewa ake ya riga mu gidan gaskiya baka karanta qur'anin kuma a ce meye aikin ka kace aiki na karanta littafin Allah ya ɗan uwa musulmi ya zama kana da tsari na karatun qur'ani ku je ku karanta hadisin al'imamu hakim kun gari wanda wata hadisi ne wanda watan al'imamu hakim ya inganta shi zahabi ya dace da shi akan haka annabi ya ce duk wanda rana ta fito ya bari ta faɗi bai karanta aya ya karanta aya goma a ƙur'ani inda ya ka karanta aya goma a ƙur'ani fitar rana zuwa kamun ta faɗa to lam yuktab min al-kafirin Allah ba zai bari a rubuta sunan bawa cikin al-gafiluna ba sune yan ba ruwan mu da Allah duk wanda korana za ta fito ta faɗi bai karanta aya goma a ƙur'ani ba sai an yarjista shi cikin sunan al-gafiluna al-gafiluna fa sune yan ba ruwan mu da Allah wanda ko duk ba ruwan shi da Allah ba ruwan Allah da shi ka san qur'ani annabi zai kai ƙara wasu gaban Allah ran waɗannan sun ɗau ƙur'ani abin ƙauracewa karanta furqan Allah ya ce wa qala ar ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjuran ibn taimiyya ga majmu'a sa can yace mallam ya yaqra al-qur'ana da hajara wanda duk zai da lokaci yana karanta ƙur'ani to ya ƙaurace ma ƙur'ani yana cikin waɗanda annabi zai kai shi ƙara gaban Allah wannan a duniya ya ɗau ƙur'ani abin kauracewa. wa man qara'ahu wa lam yatadabbar bima fihi faqad hajara wanda duk zai karanta ƙur'ani baya tadabburin shi shi ma ya ƙaurace ma ƙur'ani wa man qara'ahu wa tadabbara bima fihi walam ya amal bima fihi faqada hajara ka karanta qur'ani kai tadabburin ba sa shi a aiki kai ma ka kaurace ma qur'ani wasu malamai ko sun ce dan musulmin da ya kwana 40 lafiya shi lau bai sauke qur'ani ba shi Allah zai kai ƙara gaban shi annabi zai kai ƙara gaban Allah ran kiyama wannan a duniya ya ɗau ƙur'ani abin ƙauracewa saboda lafiyar kalau kana wuce kwana arba'in baka sauke alƙur'ani ba da ma kun gani kai dafi mutum ya fahimci ba a halice shi ba sai dan bauta dafi bautar zai ta yi aiwa ma kalakatu jinna wal insa ya abu ya'budun to amma ɗan adam ya kasa fahimtar me yasa Allah ya halicce shi kun gani ɗayan biyu ne kamar yadda wani malami ya ce ko dai a yadda kake rayuwa kana yin abin da Allah ya halicce ka ne don shi ko kuma kana yin abin da ba a halicce ka ba ne kai ɗayan biyu ne in dai ga ka a raye to ba a halicce ka ba sai don kai bauta to ko dai kana yin bautar wadda an halicce ka don ita ko kuma abin da aka halicce ka don shi ba ka yi kuma duk wanda ya je zai yi jawabi Allah kuma ka shirya da mu a ba na sallah ake nufi ba ka za a kowane sai ce to mu mun fita ya zai muna sallah ba karatun sallah ake nufi ba ka samu lokaci ka karanta ƙur'ani aya goma ne ka kubuta kun gane don kada wani ya ɗauka cewa to ai ko za a magariba ai ne fatiha a raka ta uku ko fatiha raka'a nawa ce a aya nauci bakwai ko takwas to a nan kaɗai to a ma ina yi kaga na haɗa goma ba wannan na sallah ake nufi ba kun gani abdullahi ɗan mas'udin yana cewa duk wanda ke sanya danar alaƙa shi da Allah akwai kusanci to ba sai ka tambaye wani ba ya ce ka kalli alaƙar ka da ƙur'ani akwai kusanci duk wanda ke son ya gane tsakanin shi da Allah akwai alaka mai kyau akwai kusanci to ya kalli tsakanin shi da Qur'ani in dai akwai kusanci tsakaninka da Alƙur'ani akwai alaka mai kyau tsakaninka da Qur'ani to haka tsakaninka da mahaliccin yake amma kai sai in kaga kujerar ofis ta fara rawa sannan ne zaka waiga Qur'ani a ce to ina Qur'anin nan kun gane wallahi tallahi ba ba amfanin da zai maka fatan kai sai in ka shiga matsala ne zaka tuna da Allah bayan ya ce wala takunu kallazina nasullaha fa sahum anfusahum ta zama cikin yan waɗanda ke nuna sun manta da Allah shi ma Allah ce ya mantar da kai abin da zai amfani ka jama'a kun gani duk abinda da zaka iya amfanuwa da shi sai Allah ya rika mantar da kai abin Allah ka tsare wa ammal murtabu fa yaqul me shakka kuwa in an mai tambaya me yin shakka game da al'amura na imani da aƙida Allah ya ce afillahi shakkun to qur'ani kuma larai ba fiye ai la shakka fiye hudan lilmuttaƙina kun gane ku to duk wanda za a ja aya a ja hadisi yana shakka a kawo sunna yana shakka to shine almurtabu irin wannan in an mai tambayoyin nan faya ƙoli sai ka jena cewa hahin hahin mun ce shi ne da hausa kamar aiwa mutum tambayar da ya ga ba mafita masifa ce ta ko'ina ta kewaye shi sai ka jena yana hahin hahin wayo wayo idan aka mai tambaya fa kaji yana wayo wayo la adari tambayoyin nan ni ban san ansar su ba wai man ka bai san waye ubangijin shi ba man na biyu ka bai san waye annabin shi ba wa ma biyu ka bai san addinin sa ba wa ma za ta ƙo'a ko wa ma amaluka ya ma fahimci wani aiki ake nufi ba sai dai rika wayo wayo la adari samitun nasu ya ƙulu na she'an nisan da na kiraye a duniya na daidai mutane na faɗin wani abu ko menene ko Allah ne ubangiji ko muhammadu ne manzo ma ni kama haka na ji a duniya fa mutane ma na faɗi ko musulunci ne addinin komi kun gane ko ya daidai mutane na faɗin wani abu abinda ma mutane ke faɗi shi yanzu bai ma dai kiyaye ba komi fa ko fa ni ma da aka a duniya na rika faɗin abun me ma abun ni ma na ma manta ban ma sun ko me bai shine fa wanda har mushriki ne kana na ana ganin ka cikin musulmi amma da Allah a kwankwaso kana na cikin ƙungiyar cult wannan ta tsafa tsafen da asiri billahi azim da yana ganin kana faɗin la'ilaha illahu kana shiga kabari Allah sai batar da ansa kan bakinka ba za ka iya ba da ansa ba kuma sanda muka yi karatun dogon hadisin na gaya mu ka debi hall da ake exam kun gani masu invigilating exam ɗan uwanka ne mutane amma jiyar da suke takura ka kuma san su kun gani tsawon semista guda cikinsu wani shi ke koyar da kai kana shiga ofis ku haɗu har ma ka gaishe shi ya saki jiki amma ran da ka shigo hall exam ji girman hall din. kun gane ba wani magana kawai abin nan kawai tun da ka shigo exam sai kawai ka gaba wani cikin fuska kuma sai ya ta gargaɗin duk wanda ya sai yana da wani abu ya cire ya fitar da shi duk wanda ya san kaza sannan kana zaune kama a fara exam ya ce tashi daga nan kalli fa girman hall din ce koma can kai tashi koma can haka da zai rabawa dan ku sata ansa saboda a nan da yiwuwar ku yi sata ansa ya biya tsora question fefa a kan teburin kowa ya ce kuma kawai da ya taba ko ba bai taba shi ya gama distributin ɗinta gaba ɗaya sai ya koma ya kalle ku ya kalle ku sai ce just start sai ya tsara ido da ya ga ka ɗanyi haka sai ya maza ya ce wacce mai kake tashi tashi daga nan sai ya mai da kai gaba shi ɗin gaba zai dawo da kai duk a ruɗa ka ɗan uwanka mutum kuma ka san shi fa kamun fara exam kun gani amma ku diba ku ga shi inda za a yi tambayar nan ramu fa inda za a yi haka a yi shi kama haka in za a sa walla ba za a yi ba za a ce za a yi yi kuma haka wannan ai ai girma inda za a zira fa, a ce haka kai kuwa haka aka yi shi an ce girma da haka za a gane iyaka ake yi shi ba za ka shiga ta rigigina ba ba za ka shiga ta rubuta ciki ba ta ɗai ka faɗa a kai fafa a haka za a zira ka ba ka yin gabas bango ya tare ka Tana yin bayan bango ya karbe ka miƙe tsaye ga ita ce buge ka to wannan rama in banda imani a ce kuma wasu mala'iku su shigo kuma su ta da kai su zaunar da kai ka ɗauka shi ne hall day exam in bujiletan ka dai ba ƙan adam bane kuma ba takarda ta sata arza, ba kuma da wanda za ka kalla kai kaɗai su biyu suka shigo kuma su yi maka tambaya suna jiran ansa kuma annabi ya ce kana kura ansa sai wani mala'ika ya shigo ga yi nan kawai sai su sakakakaka haka da wani kan sakalin bakin karfe na duka na wutar jahannama ba mun karanta a baya ba haka annabi ya ce kuma shi wannan mala'ikan makaho bebe ne kuma kurma ne haka zai faɓo kabarin ya shigo waɗannan na tambaya ka ce la'adari sai su kauce ba ka sani ba to dama shi bebe ne kuma kurma ne kuma makaho har sai da na buga muku misali na ce kamar kai ne kana miƙa ƙafa wurin fita da ka aje ƙafa sai zama kan kiyashi ka aji duk ihun da zai da mutsu mutsun da zai za ka ji to lokacin da mala'ikan na ya faɗo in aka yi tambaya ta kasa ba da ansa waɗannan sai su kauce sai su baka da shi duk inda zai buga dama bai gani duk ihun da za ka yi kuma bai ji ko bai magana bare ce gara ka in buge ka ido ka in buge ka a ciki ka in buge ka a marina ka in buge ka wuri ba bai gani bai ci, bai magana aikinsu ke kenan dukan kawai sun mumbu kuma umiyu wallahi billahi haka annabi ya ce mala'ikan da yake ba da hadisi sai mun karanta ba a ba ba ruwansu kuma la sunan la kawai za a ce ku ci gaba da dukan shi jama'ar musulmi kun gane ko to ka fa shine a hadisi annabi ya ce wa ammal kafiru awil murtab kama shi ibn taimiyya sai ya ɗauko kawai kalmar al-murtab fa ya ƙulu hahin hahin la'adari samitun nasa ya ƙulu na shai'an fakultu fa yi rabu bi marzabatin min hadidi an gane sai a wani ɗin dukan shi da wani kan sakalin bakin karfe na duka na wuta jahannama faya sihu sai hatan sai ya fasa wani irin ihu ya maƙuha kullu shai kowane irin abu yana ciwo ihu annabi ya ce illal insan sai ɗan adam amma asali a ruwa annabi ya ce illar sakalai sai mutane da aljanu ne kaɗai ba sa jin ihu walau sami a hal insanu jama'a da ɗan adam zai jiwo ihun ɗan adam da mala'ikan ke duka lafa lasa'ika wallahi talla da ya faɗi ya mutu shi ne su shi za Allah ce fazarhum yau mai yulaƙu da imiki fazarhum ya ƙuru a fazarhum yau mai yulaƙu menene fazarhum fazarhum ya hudu wa yal'amu hatta yulaƙu yau mahimmin lazifihi yus'aquna shine fasa'ika din mutane su rika kutsawa cikin aikin banna ana ta wa'azi sun bari. wayal abu ba su da aiki ce wasanni marasa amfani to rabbasu hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aquna ta ce sun haɗu da yinin da a wannan ranar ce ake karɓe rayukansu a mai da su wurin Allah a ranar za su gani ta wa'azi kana kutsa cikin ɓanna ai ta nuna ka ki gani ai ta hanawa ka ki bari ta faɗa ka ki ji to akwai ran da an ka mutu to ranar za ka ji kuma sai ka nemi a yakuri a baka dama ka je ka gyara za a ce kalla ha kalimatun huwa qa'iluha ai maganar banza ce yake faɗi ma wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'thun ai da kabari nan najira ba da ya shiga hannu ba yau ai ka kabari nan na kira shi sa ka ga ko wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa watan fa kullun miyassarun lima khuliqa lahu duk wani dan adam da ka gani abin sauƙaƙe mai yin asalin abin da aka halice ka da shi jama'an Allah halicci mutum ɗan wuta ne da aikin dan wuta sai ya yana mai sauƙi kullum sai ya zina da ya fita sai ga har yayi abasa kuma ko ba kuɗi zai yi saboda aikin ɗan wuta ne wanda Allah ya ƙara ɗan wuta ne aikin ɗan wuta yana mai sauƙi wallahi yanzu wani ce ga zai iya shekara shekan ya tarya mai zina amma ta wace hanya ma zai biye wallahi bai sani ba har ya mutu ba zai zina ba amma wani kullum kawai da ya ma fita ce yayi don haka duk wani mutum da kake gani to abin sauƙaƙe wa asalin abin da aka halicce sa don shi ne idan Allah ya halicci mutum faɗan wuta ne ko duk wani aikin ɗan wuta sai ga an sauƙaƙe mai su bai ganin wahalar yanzu mai imani ce ga wani an ce ya yi zina da wani ce mai imani ga to wani ba ko kabila ce wallafa zai jin yaren ta ba ta jin yaren shi amma kawai haka nan za ta wuce zai wuce ya kawai sai su haɗa ido da bebe da kurma da haka dai har kuma su san yadda za su sai kuma ta bi shi zai jin yaren ta ba ta jin yaren shi a haka kuma har ya je ya bata abinci ta ci ta koshi har ya mata komai kuma har ta yi lalata da ita mai imani ko sai ga to wannan yar iska ce bahaushiya ga ta yi shiga na yan iska kuma ana cewa mazinaciya ga ta alayi daga kai sai ita ce ka rika tunanin to wai yanzu kai yanzu to me ka fara ce mata ma ji mana to in ta ji to sai mai kuma kun gane wallahi bari kun ga wanda wanda shi aka sauƙaƙe mai yin zina kai yanzu kawai sai ga haba shi yanzu in ya jima karatun da ta yi Allah na tuwa to me ma har ya abin da ya kawo mu haɗu to ina gaya muku duk wanda Allah ya halicce shi ɗan aljanna ne duk ayyukan 'yan aljanna shekaru kaga suna mai su sai ga yana azumi litinin alhamis yana sallar dare yana karanta ƙur'ani yana kiyaye ƙarya rike amana za ga yana kula da cika alkawari duk irin waɗannan abubuwan da ayyuka ne na 'yan aljanna sai ga yana yin cikin sauƙi shi bai ganin wahalarsu wani ko sai ga kai ni yanzu tsakani da Allah ina nake da lokaci na karanta Qur'ani sallar dare sai shekara biyu ba kun gani fa kullun muyassarun lima khuliqa la dan haka kuka ji sai qur'ani ya nuna wanda tun asali an halicce shi an sauƙaƙe mai yin aikin ɗan wuta to wallahi tala za ga a haka zai mutu kuma ran da zai mutu sai ya nadamun mutuwa kuma a haka sai ya nemi a yi haƙuri ya dawo duniyar ya tara matsalar. zai gyara haka zai nuna ma Allah zan gyara na wani wuri Allah ya ce wa laurutu la'adu limanuhu anu ka san Allah ne a ilimin shi idan yanzu ya karɓaran mutum da imani a shekarar miliyan ɗaya duniya na nan ka zama ƙasa ba ƙasan ma da ka zama ba mata in dai kaga Allah ya karɓi ran mutum da imani to ya shekarar miliyan ɗaya da mutuwa da Allah zai ga dama ya dawo da shi duniya ya haɗa shi ya dawo da shi wallahi tallahi ba zai canza ba ran da zai ƙara mutuwar zai mutu ne a yadda ya mutu a farko to haka duk wanda ka ga mutumin banza ne sanda mutuwa ta zo masa ya mutu a mutumin banzan shi a shekarar dubu miliyan da zai nemi a dawo da shi a dawo da shi Allah ya ce la'adu limanuhu an abubuwan duk da aka hana suka riƙa yi kamun su waccan mutuwa in an dawo da su ma abin za su ci gaba da yi ba za su gyara ɗin ba jama'a kun gari don haka zai yi ihu ihun da duk wani ɗan adam ce duk wani halitta zai jiwo ihun banda mutum da aljani da mutum zai jiwo da shi ma ya mutu sun ba da hadihin fitina sannan bayan waɗannan tambayoyi da za a gama yi wa bawa in ma na ilim ko dai Allah a yi masa tazarce zuwa ni'ima to Allah ka samu ci wa'in ma a azab ko kuma a ta zarce zuwa cikin azaba da haka yana da alaƙa da yadda bawa ya rayu an mutum ya rayu cikin bin Allah ya kyautata biyayyar Allah yana mutuwa sai makoma ta zama kyakkyawa idan mutum ya rayu cikin ƙin biyayyar Allah cikin aikin saba ma Allah yana mutuwa sai ga kuma rashin sai kuma ga rashin kyau sai ya ci gaba da haɗuwa da bala'i da masiba. sakamakon yadda ya rayuwar duniya da haka na gaya muku shi Allah da ya tasan mai yin halitta ta ɗan adam wani malami sai ce sai ya tsara masa wurin rayuwa guda biyar wuri na farko mahaifa mahaifa ba a ce ka yi ko ka bari ba ba wata doka na ka yi ko ka bari ita ba ka da yadda ka so ka yi da kanka kawai ubangiji a rayuwarka ta mahaifa yake yadda ya ga dama da kai shi ke zuwa kayan dinsu kuma ita Allah na ɗiban magalibin mutane ne wata tara amma don Allah ya nuna shi ala kulli shay'in ƙadir sai ta a haifi wani wata shida ko bakwai kuma sai ya rayu amma mafi yawa za a gade wata tara ake amma don Allah ya nuna yana da ikon yadda ya ga dama wani ma a wata shida sai a haifi shi amma kaɗan ake samun haka wani kuma sai wuce wata tara ya kai goma ko sha ɗaya ko ma ya fi shekara shekara biyu shekara uku kuma ya fi shi kuma ya amma dai galibi ita rayuwar mahaifa wata tara ne Allah ke ɗiban mu mafi yawan mutane sannan ita ba doka na kai ko ka bari kuma ba tsarin yi ka yi yadda ka so da kanka kawai ita wannan rayuwar ba a ce ka yi ko ka bari ba sannan ba ka isa ka yi yadda ka so da kanka ba kawai yanda Allah ya so ne yake yi da kai kun gane ita yanda rayuwar mahaifa ta ko to kana tsallake ta sai rayuwa ta bi ita ce ta nan duniya to wallahi ita ce a wani karatu na gaya mu duk a rayuwa ita wannan ta duniya ita ce hoton duk yanda rayuwar gaba za ta zama shi sa ɗan adam san da zai shigo ta sai ka gaya shigo ta yana kuka ana haifo shi zaga yana kuka saboda ya san wannan rayuwar kawai sai dai wani yi na Allah jumlatin wata tafsirin ita ce matsala za ka zaga ɗan adam yana kuka jama'a kun gani turan da zai bar duniya in Allah ya taimake shi ya fice ta yana dariya yana farin ciki yana manna, to rayuwar duniya yadda ta so Allah ya kubutar da shi amma yadda ka shigo duniya kana kuka ran da za ka bata ka fita kana kuka ka fi kaɗi to kana fitatta kuma to sai rayuwa ta uku ita ce ta kabari wannan rayuwar kuma ita ce jiya muka karanta sai na usman ya ce annabi ya ce ita ce masaukin farko na lahira idan mutum ya kubuta daga matsalarsa ita wannan rayuwa ta kabari duk abin da zai biyo baya fi sauki zai zo mai da sauki amma idan ta lalace ta yi muni to duk abin da zai biyo baya sai ya fi zama lalatacce ya fi masa muni to sai rayuwa ta hudu ita ce rayuwa ta filin kiyama wallahi tallahi bala'inta in bala'i mutum ya haɗe shi a kabari to bala'in filin kiyama ya ce to rayuwa ta hudu nan ta filin kiyama ce ta biyar ita ce ta ƙarshe an waye sa'a rayuwar kabari ta yi kyau to rayuwar filin kiyama za ta mai kyau to kuma ce wuce aljanna idan ko rayuwar kabari ba ta kyau ba to rayuwar filin kiyama ce ta fi zama bala'i sannan kuma wuta zai wuce bayan gamata Allah ka to mala ya ce sun ma ba da hazihin fitna bayan waɗannan tambayoyi na kabari in imma na'imun ma a za ko dai ni, Ima mutum zai samu kai ciki ko kuma a ba, Allah ka tsaye ila an ta al-qiyamatul kubra har zuwa lokacin da kiyama babbar za ta tsaya kun gane ku to wace ce karama shine kana mutuwa zaman kabari aiki lahira ne shi ma ne na gaya muku wancan malami yake cewa kana mutuwa kamar ya maka ta tsayi kai to amma karamaci to har zuwa sanda za a tashi kiyama babbar fatu adul arwahu sai kuma a dawo da rayuka ilal ajisadi zuwa ga tukkunan masu su duk wani jiki sai a dawo da ran da ya rayu a jikin cikin jikin Allahu akbar وقال ابن أبي الإز الحنفي في شرح العقيدة الطهوية شافي نتريدي لتسعين ترى ɗari uku da